الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها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 ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين شيء قبل كراتن وانا لتافي لتفسير القرآن بالكلمة tafsirin raddal azhan da ma'anil qur'an wanda ke gudana ƙarƙashin kulawar ƙungiyar jama'atu ya izalatul bid'a iqamatus sunna assasa wa marigayi a Sheikh Isma'il Idris bin Zakariya rahimahullah yau muna bakwai ga watan Ramadan hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da shekara arba'in da bakwai wanda ya daidai da ishirin da hudu ga watan biyu miladiya haihuwar annabi isa dan maryamu dubu biyu da ishirin da shidda muna cikin wannan sura suratul qalam muna aya da goma sha uku inda allah madaukin sarki ya ce عتل بعد ذلك زنيب أنا لسبتا sifofi waɗanda ba su da kyau ga wanda ya siffantu da irin waɗannan sifa an lisauta sifofi wajen guda takwas bayan an gama kuma allah malaukin sarki ce utulle galizul jali mai kaushin zuciya mai kaurin gabubuwa ba da zalika bayan waɗancan sifofi masu muni zani mai shigagge ai ba da almaskuri bayan abinda an ka ambata mini sifati na sifofi a sami da sun gabata a samaniya takwas a hawa zani mu kuma shigagge na wane ne shigagge wanda an kari suka cikin mutane ba cikin su yake ba qala ikrama huwa al-la'im shine kaskasacce urafu ana sani ne bi lumihi da zargin sa kama urafu shatu kama idan aka sani akuya akuya da zana mata da karanta wannan wanda aka kunni wa hiya shay'un wani abuna yakunu wanda ke zama wa lil ma'az ga akuya fi uzunha ga kunnen ta kalqurbi kamar dan kulli ila al-maqsud bil aya an ce abinda an muradi wanda ake nuhi da aya huwa walidum lil mukira shine wannan mukira waye wannan tafsiri kala ko ibnu abbas wa qala alau imamu alau ya ce abinda an muradi da aya huwa ahnasu bin shuraiki ahnasu dan shuraiki wanda yake mutum na mai banna da ta'addanci li'annahu khalifa domin shi khalifan na mulhaqun wanda an ka riskatti bani zahara cikin bani zahara ba cikin su yake ba wala zalika summiya don haka an kambace zaniman wa qala mujahid imam mujahid ya ce huwa asawad bin abdul yabusa shi ake muradi da aya وقال ابن عباس عبد الله dan abbas kuma ya له wani ايضا يتي yace huwa جهل بن هشام ابو جهل jahal na dan hisham qult malan yace niki wa laysa ma'anahu ibn zinan amma dai ma'anar wannan ba ana nuna dan zina ba domin wal islamu shi musulunci la yi da ana insanin sukan mutum yu addi ga abin da yake bayarwa ila tanqisi zuwa ga nakasa auladihil mu'minina yaya ne mu'minai kuma wala tazir waziratu wazir ukra wuzura laihin wato waziratu lai mai kayan laihi to wala tazur ba shi hawan ukra wata in wata tayi laihi ba loka laura mauta fa ana ara ni ina ganin annaha la ta'ani ita ga aya ba ta ne Shaksan wani mutum bi ainihi zatinsa wa inna ma hallahu? Allah ya halbi annabinsa an yujabila shi mu'amala da sahibu hazihin sifati mai irin wannan sifa ayyan kana na nashi ya hamila hudun shi doke shi ala adami tabligi bisa bisa garshin iyarwa jami'i tasashima anzalallahu ilai da Allah ya jisuwa zuwa gare shi waka zalikal mu'minuna haka masu wa'azi mu'mine masu wa'azi la yajuzu lahum bai halata gare su mujamalata mu'amala da mallahu min tilka sifati ga wanda ada irin wadannan sifofi shay'an wani abu illa ma hasala sai abin da ya sadu minhum daga gare su taqiyatun don kariya kai minhu daga gare su wallahu a'lam Allah shi yasa asiri littahi ne to ci gaba an kana za malin to shi wannan da an kai magana an ka ambato waɗannan mutane wajen guda hudu da tafsiri na biyu wanda in muka samu tafsirin sheikh abdullahi bin fodo ya diya a tawili fi ma'ali tanzil ya yi magana akan wancan tafsiri na farko wato wai haka ta faru gare shi yana irin waɗannan ɗabi'u an kana zamanin don ya zama abuci dukiya wa bani da yaya ai li'anna huwa muta'alliqun bima dalla alayhi wa fi qira'atin a anna bi maftuha maftuhatayn na. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين tun da yana da kuɗi yana da 'ya'ya waɗanda in sun ka zo ga wuri ana gane sun taho za su tula idan aka kakkaranta alaihi gare shi ayatuna ayoyinmu na alƙur'ani ƙala sai ta hiya a sa'irul awwalin ai tatsuniyoyi na na mutanen farko ai ka bi har sai kare ta da ita kuma li'in'amina alaihi domin mun yi mai ni'ima bi ma zufir ga abin da an ka ambato ni'imar da an yi mai ita ta ɗauka yana nakasa abinda Allah ya ji suwa saboda haka tun da ya kasance haka Allah ya ce sanasimuhu alal khurqum sai an ka nakasa shi ga magana domin hurdum wato kafa hanci ce wadda agga giwa ko alhinzir to Allah ya ce sanasimuhu za mu yi mai alama alal hurdum akan kafa hancinsa a yasana shu'u za mu ramu muna nashi sahib hadhihi sifati ma abuji wannan sufi na boyayya ma zalgagga bis sifati zahira da suwa bayani allati tashuhu wanda ke walakan tashi ga manzarahu maganarsa ma'ana madubarsa filla cikin mutane don me za a yi mai haka kai ka da'a bil jamali zahiri man yara don kada ya yaudari da kyawun da agare na bayyane ya yaudari wanda ya gan shi waya zunda bihi khairan sai ya dammani alkhairi gare shi au ya ga tarra bihi ko shurudu da shi wal hurdumu abinda ake ce mu hurdumu an fasibani wato hancin masu dani wa galibu amma galibu ma yusu amalu abinda ake aikatawa ga hurdumu fi an fil fili ga abin nan ga hancin giwa wal hinzir da alade wa fi wasu insani da zalika sifanta mutum da haka ministi da ma fi akwai daga cikin aibantawa abinda ya kai kul ciki huwa musulun misali na shabbawa a jizamu wanda aka kamantar da "Jikunan munafiki na munafikai aljamila mai kyau zahiran ga bayyane biha shabin da zartaki da abin danganewa don haka irin waman kamanta da an ka yi mishi kamar irin kamanta jikin munafikan Allah da zartaki wanda aka jinge ƙyami ko wani sham ice wani latin hamlin min masadin bijidi kuma da ƙarfafawa kamantawan igiya wadda an ka mai kyawun tunka an ka kamanta ta biljidi da waya na mata abu jahal inda ƙaunihi fi jidi ha hamlin min masadin ba Allah ya faɗi haka ba to kamar irin wannan na shi ma aka kamanta shi aka ce za a yi mai wannan aiki an ce wannan alamar ta bayyana garin shi ranar badar amma in wancan na aka magana to ai shi ko da ranar badar sai Allah ya karbe shi ya mutu to don haka in an ce shi aka nuhi to lahira kenan Allah zai mai wannan aibi a ranar alkiyama Allah sauƙaƙe to ci gaba إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا هكا إذ أقسموا ليصرمنها musbihin to wannan bayani da an kai an yi bayani akan waɗancan da kuma irin waɗannan sufofi to sai an ka dawo kuma wa ba da an na zaha ta'ala na biyahu an kulla aibin na hulku, faru ilai bayan Allah ya tsalkake manzon Allah ga dukkan aibi wanda kafirai suka ka jingina zuwa ga manzon Allah wa radda alaihim kuma ya raddi gare su bi ashbai mahimunin sifatin sifa allati tabqa wanda ke wanzuwa alal mustahaqi daga masu izgili minhum daga cikin su to ga bayan wannan shabbaha sai Allah ya kamantar da ahala makka ta mutanen makka da ahal jannatin da mutanen gona wato wani lambu tabshiran lin nabi don bushara ga annabi sallallahu alaihi wasallama da imani ahali da imanin mutanensa wannan aya abinda ake son a gwada duk abin da ya farfaru wato al'ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama za su imani da shi don haka cikin wannan aya yin magana akan waɗanda da ta faru gare su waɗanda an mabiya addinin annabi isa alaihi salam haka ta faru gare su to haka nan zai faru ga mutanen makka Allah ce inna balawnahu mu mun jarabta su inna balawnahum mu mun jarabta su ai in ta hamla mun jarabta ahla makka mutanen makka domin Allah ya jarabce su bil qahadi da hwari wal ju'i da yunwa Allah ya bungulo musu hwari shekara bakwai sun yunwata babu cimaka har suna taidaidin gashin zomo gashin raƙumi sai alatta shi da jini shi suka ci saboda matsalancin yunwa to mun jarabce su mutanen makka kama balauna kama yadda mun ka jarabci a sahabar jannati ma'abuta lambu gona albustanu gona fakalin istatu ashabiha ya zan isan labarin mutanen gonan nan ba isa bayan annabi isa ibn maryam bi zamanin yasir da zamanin dan wannan abu yake faruwa wakalar ta kasance bi ƙaryatin ga alkariya yuqalu ala ce ma alkarya yuqalu laha ala cewa ga alkarya nan sarwan biswadil muhmala kuma ita baina bainaha wa baina sana'a tsakaninta da sana'a yamani farsahani farsahi dona farsahi salatu amyani dan ake farfahi yi mil shidda to san'a a yamanin to tsakanin garin da ita mil shidda wannan gonan wa kana sahibuha mai gonan ya zamo duk lokacin da zai girbi a ta a ɗebe amfanin gona a zo da shi gida domin ci da iyali to bai baki alaikum sai an shela yunadi al-fuqara yana kiran talakawa bisa ga shela wa qatal manjal lokacin da za a girbe wa tarku lahum sai ya bar matalakawa ma akala al-manjal abinda abin girbi ya raga min az-zar'i na shibka sai ya raga musu su ma su debe su da shi su ma su ci da nasu iyali au qatwi ko ko abinda iska ga kan ga kan abin nan a cimaka da kan amfanin gona abinda iska ya kaso a ƙasa to shi wannan bawan Allah mai doka ce sai ya bar shi domin talakawa abinda dai kuke kira yau bayan an gama aiki gona masu nema su shiga suna kwalton abinda an kabari kuna kira ne kala ko ba ku cewa ba to shi haka ne ya kai to yana yin wanga abu tsawon tsawon lokaci yana da rayuwa kuma Allah ya arzikta shi da iyali to wannan ma mata lokacin da ya mutu wani sahu banu ya'ya ne sun gade shi wa kanu salatu sun su ukuna wa shahu bi zalika su ko sun kai ruwa da wannan lokacin da ya rasu ya'yan sai suka ce su suka abinda uban suka yi su wallahi suna da iyali ba su yi haka wallahi wani kowane talaka ya ce zuwa bida abin da ci da kai ne wanda gona nasu lokacin shiga ta gare su ya kari awo sukan suna da kan kayan sallah in aka samu su diyan nashi wakacin da sun kai rantsuwa sun kace da ya sari munna za su yanki amfanin gole ya kasa da za su yanki samarta amfaninta wani wakati musbihi da tun da sassai rajiyallah tun sa tun da sai babansu sai an yi da an haɗa ba kowa za a ala gona a tuwa ne kaga rana ta tsala ko to su ko suka ce ku kyale wa kulai abinda Allah daidai dai mun sammako awo wakatar sabaya lokacin sahiya kai la ya shuri bihin masakin don ka talaka su san da cewa za ana gona wala yudurhum minha ba su ba su wa daga wannan gonan ma kana abuhum yatasaddaqu bi alayhi minha abin da uban su ke sadaka ga talakawa daga gonan nan su wallahi ba su ba ba su iya bada ko canji mun gane karatun ga ba su wa suwa to cikin rantsuwar su tashan billahi da wala wala yastamnun ko insha Allah bu ce ba ko togo babu fi yaminin garan tsun su bi mashi'atillah cewa Allah ta'ala wal jumlatu musalu ai wa sha'anuhum zalika sha'anun su haka an aje in sahiya ta waye da gama asubanci ai gona ko da rana ka dagowa an gama aiki ko da talaka ka sauraron da za a sa a lokacin aiki komai babu gona an kwashi sun kace kuma su wallahi ba su ba da kayan su kuma ko to ko ba su yi ba su ja insha Allah sun sun kare yau ga harka yau to kana taka Allah na tashi to ci gaba فطاف عليها rabbika wa hum na'imun نائمون wuta وتا wuta fa dafa sai ta kiwayo alaiha gonan daga wa min ka daga ubangijinka na wuta a harakata ta kole gonan nan laidan da daddare wakacin da gona na cin wuta wahum la'imun suna ta suna suna shayi suna ta sharta kwana kwana suka yi kore wuta ta cin gona ba bacci ba su ci gaba فأصبحت كالصريم قولا فأصبحت تزبو muna tare da kuwa kasari ne kamar yankin dare kallai ne kamar dare shadidin matsananci ai sawadu bakinsa gona ta kowa bakin irin kamar duhun dare Allahu akbar Allah mai wani yaso to fa alƙawalin su na za zo tun da dungudungu بدي فتنادوا مصبحين سؤال يا تاي الهجر يا كيتو alƙawar da sun kai la'ayata da wurori wata na dau sun ka kira juna musbihi da tun da su wani wani أن على حرثكم إن كنتم صارمين جو الله وعلي ألغدوا كيسم مكوك فتو على حرثكم أكن قلق بونانكو قلتكم قلق تفسير لسنادو أو المزدلية أي بأن إن كنتم إن كنتم صارمين كنا ينكي مريدين كنا بهم كذا yanke amfanin gona to ku to sun da gudun goba wa jawabu shart dalla alaihi ma qabla na'am فانطلقوا وهم يتخافتون فانطلقوا sai yan uwa ko sun ka fito sai suka saku ma'ana suka tafi wahum suwa yatakhafatuna suna magana koyi kowa zai wa dan uwa ne magana sai ya ka baki ne kunne ne ya ta shawaru na sirran to Allah mu mai da hankali kun san kasu ji mutane yi tun su mutane mai gida ta tun kuwa bai towa ta yi sai to Allah mutane mutane mutane wani na'am Allah ya dakulanna hal yawma alaikum miski. haba mutahi Allah ya dakulanna hal ma kada ya zan ya shige ta gare ku yau miskinu talaka alaikum kawo tafsirin da ma qablahu au an mazariya ay bi an kada don wani ne, kashe zo su ga mun su biyo mu turururu wani aka yi wa babanmu mu yi hito Allah mutai mu yanka mu mu mu zuwa gida na'am wa ghadaw ala hardin qadirin wa gadaw suka yi sammako ala hardin bisa ga ruhi man hani lil fuqara ga talakawa wa qila al harbi ma'ana al qasd ruhi qadir suna ganin suna masu iko alaihi gare shi fi zanne ga batansu kana taka Allah na tashi ko ito wadan dan karaka ta tafi ga فلما رأوها قالوا إنا isa ga gona. falan mara auha lokacin suna gane ta sauda a baka mutarika ta kone kalu sun ce inna la dalun mu mun bace an ha gaba don gonan ga ayi sai hazihi samma wa gaba ita ba kalu sun ce da ma alimu ha lokacin suna gane ta suka ce oh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lan mu ashe yana bayan mun baro muna nan muna tiya sai wasu ce ka ita ta ai akwai alama gata nan gata nan gata nan gata nan ai ita ta bal بل نحن محرومون sun kace ba wani abu na ba mu ma an hana mu bal mu an hane mu samarta amfanin gonan ga bi man ina da halawa mu alfukara talaka min hadari ta kai ku tuno mun yankau talakar bai samun komai cikin gonan ga mu kuma Allah ya hana Allahu akbar قال أوسطهم قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قال أوسطهم وان أبب بانسو كما شيئه ينسو يتي ألم أقول لكم أشيء بشيء غريب با لولا محنا حلا محنا تسبحون الله ko tasbihi ga Allah ta ibnu kuna masu ba ko yadda ku yi sadaka ku yadda kowa Allah ku tuba ga Allah makan da kun ka bata da kyawu ai na faɗa muku sai sun kace قالوا سبحان ربنا إنا kunna ظالمين قالوا sai sun kace baki guda subhana tsalki ya tabbatar ma rabbina ubangijinmu inna kunna zalimin mu mun zama azzalumai biman in fuqara haqqahum don mu hala matalakawa hakkin su ومن يكون له مال يكون له حق المساكين فليكن ذي عدل duk wanda Allah ya ba wadata to ya kasance gare cikin wadatar na hakkin talakawa ya ciyar ga wanda bai da ko kuma Allah ya amshi kaya ne a gobe addini agata a'a نعم فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون توفى duk lokacin da an kai shiri shiri ya zan barkata kuma shirin nan ba shirin Allah na an kai ba to waɗanda sun kai shirin nan sai an dawo ana ɗaya mutuna albarka fa aqbala ba'dhum sai sashin sun huskantu ala ba'alin duka ga sashi ya talawa mun suna zargin juna yalumu ba'dhum ba'dha sashi na zargin sashi wa kai kace wai sarka ta uban mu kai mu bari kuwa ga asara kai ka ja mun ita yace ni jawabi da nake haka ne inda ka lura san ba ina lura ba shi wannan babban da ya kama kai ne bai ci kala ba shi kuma ɗaya ta gumi shi na kallon ikon Allah to fa قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين قالوا سيسون كتي للتنبيه يا للتنبيه mu, كيتم هلكم inna kunna bagina mun mun tsallaka iyaka wallahi abin gada mun kai mun yi ta'addanci mun tsallaka iyaka a ce sadaka uban mu yayi mu mutum mu ce ba mu gadon uban mu wajen aikin alkhairi Ta jama'a ya kamata gada ya zan dana idan ka tashi gidanku ka ga mahaihinka abinda yake na taimakon al'umma kakka bari in ka bari ai abin ya gama haruwa ke kakka bari in ka bari to kai za ka na kasa domin za a ta yaban mahaihinka amma kai ga kasan kam ba ruwan kuwa da kai yanzu ku dubi shekaran jiya muna hita nan sai ga ɗan gidan alhaji audin ilo ya aiko dubu ɗari ya ce a kawo ga hannuna a sa cikin kwamitin marayu jama'a ya mance da abin da uba ne ka yi Allah ji kan audin ilo Allah shi mishi rahama haka nan ɗiyan gidan alhaji ya makera sun mance da abin da uban su kai haka nan ɗiyan gidan alhaji ba saura sun mace da abin da wasu kai to iya kwaikwayi da wayan na gari Allah ka taimake mu don haka suka ce mun zan ya tsallaka iyaka asa عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا, إنا ربنا راغبون yace asa rabbul yayi ubangijinmu an yi bidala ya canza mana khairan abinda himin hada gonan ga a liyaqbala ko bit takfifi wa qul bit takfifi khairan abinda yake min hada gonan ga inna ila rabbina rajimun mu zuwa ga Allah muke kwadayi ba ga wani ba da ya kabala don ya karbi taubata na tuban mu wai yarda Allah ya mai suwa alaina gare mu khairan abin da himin jannati na gonan namu muna tare da kowa ruwaya an ruwaito annahu ubdidu da sun ka dawo ga Allah sun ka tuba sun ka yi tasbihi ga Allah an canza musu khairan abin da himina da gonan nan Abdullahi dan Abdullahi dan Mas'udin ya ce an canza musu da wata gona da ake ce mahaiwan wannan gonan dabinon da aka gonan nan wato unkudi guda dumbuji na dabino sai an kawo alfadari wanda ya kai ya isa sannan ya iya lokaci Arajin. sai an samu alfazari wanda ya kai sai na doke shi abi khalid yamani yace na hi gonar nan na gani da idanuna na ga wani dumbuje na dabino yace wallahi da ni tsaye da nesa aza nake mutun na tsaye namiji baki tsaye saboda haka an canza musu rabin da yi wannan saboda sun kuma ga Allah muna tare da kuwa to wannan abin da ake magana mutanen annabi sallallahu alaihi wasallama qurayshawa da duk irin abin da aka yi ga annabi na cin zargi sun yi to su ma sai sun dawo sun tuba mu Allah sun dawo kamar irin kasan na Allah ya mai musu Allah ya musu ni'ima sun kore ta amma da ba za su gane amma wasu za su ba yi haka nan ba kazalika kazalika al'azab wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun kazalika ay mithlul azabi li haula misalin azaba ga wadanga to kamar haka nan na al'azabu azaba liman khalafa ga wanda ya saba ma amarna umurnin mu in kuma da makka ga kafiran makka za mu musu azaba fitina cikin duniya Yu Allahu Allah la azabtar da kullun kowanne bi qadari julmi gurgurdun lahinsa wa man taba wanda ya tuba minu cikin su ya tuba alaihi Allah zai karbi tuba gare shi wa yardu ilaihi Allah zai mai suwa gare ma salabahu abin da ya amshi min an-ni'am ni'ima bi sababi kubrihim da sababin kafircin su du Muhammadin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa man istamara duk wanda ya dogi alal kubul akan kafirci wa qutila an kashe shi ina kafirin sa walahu azabun yana da azaba fil akhirati ran alqiyama kai jama'a wal azabul akhirati wallahi azabul lahira akabar zahi girma law kanu alamuna da sun dan dai sun yi sani da basu yarda ba a sun haƙe gare ta da sun zo sun sa azaba ta, ma khalahu da basu ba ma afna umulin ba na'am إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم إلا للمتقين حقيقة للي تبتغ موجود صورون الله جنات النعيم الجنة النعيم عند ربهم قوة بنجنسو idan kana son ka samu aljannan ni'ima kuma kana da garanti to ka zama yanzu tsoron Allah Allah ya riga ya tabbatar da aljannan ni'ima ga mawajin tsoronsa Allah ta bu ciki shin wai afana ja'alul muslimina kal mujrimin tajwihi makalubi kenan afana ja'alul muslimina yanzu muna sanya musulmai kal mujrimina kamar mujrimai ai tabi'ina masu bi gare su fil alai ga baiwa wala hamzatu lil inkari ai alfihu muna zalunci fi hukumi ga hukunci wala ja'alul muslimin sanya muslimi kal kafir kama kafirai wakila an ce bu malaman balada tajbihu maqalu wal aslu abinda asali afala ja'alul mujrimina kal muslimina yanzu muna sanya mujrimai makan garan bayi kal muslimi da kan muslimi sai suke ko ko ba zama dai annahum ja'alu anfusahum lahum sanya kansu kal musulmi ne kan musu bal afdal sun ce wasu yi wal istihamu ala hadha wa fi ma yati li tawbih wa taqari na'am tahkumun ma lakum misame ku لكم مساميكو كيف شنتكاكا kun kuke hukunci hadha hukum wannan hukunci alfasil ba ce a sanya musulmi kama a sanya mujrimai kama musulmi wannan hukunci na Allah ba da ce amlakum am lakum kitabun fihi tadrusun am ma'ana am din la shallakum kitabun kuna da littafi wanda an ka jissuwa tadrusuna lokaci karatu fihi ciki ai ta kuna karanta shi kuna da babu Nah. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Ya zama cikin littafin nan inna lakum lallai ya samu gare ku fihi ciki rai. Lima takhayyarun ga abin kuke zaɓi, ta taru kun ga zaba kuna da babu. نعم أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون أم لكم أيمان كوكو كنا لوسأل كولا لأهم كلا لكو علينا أكا مبالغة وانتكيك مدقا واسقا من زدان أولي تدقيا ila yawmil qiyamati halana alqiyama wa ta'allaqa ma'ana bi alaina wa fi hadha alkalam ma'ana alqasam aw qasamna lakum kumun ce gare ku wa jawabahu inna lakum lalle ya samu gare ku lama ta hukumul abin da kuke hukumtawa bihi da shi la amsukum kanunku duk abin da kuka hukunta baka ku ji a ku samu ku kula da wannan alƙawari da kuwa babu ko ci gaba سلهم أيهم بذلك زعيم النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله يكي سلهم تنبيسوا shin ayyuhum za'imun wane ne ya lamunce musu kafilun lahu wanda ya lamunce gare su bizalika da bizalika al-hukm da wannan hukunci allazi yahkumuna bihi wanda suke hukunci da shi da amsan kanun su min annahu yu'lawu ala basu fil akhirati lahira afdalu abin da yahi min mu'minai ka ji abin suke cewa sun lahira wai abin da za a ba su lahira ya hira muminai maganar banza to ci gaba أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا إن كانوا صادقين أم لهم كوكو سنادا أي عندهم كونسو suna da shuraka wa abokan tarayya muwafiquna wasu kai muwafaqa lahum garin su fi hazal qawl maqul ga wannan abin fala ya kalhuna wanda suke abin nan ya kafununa lahum wanda suke lamun cewa gare su bihi da shi fa in kana zalim in kana kazalik in ya zan kamar haka kamar yadda sun ka bala to muna saurare faliyatu su zo bi shuraka da abokan tarayyan nasu na masu lamun cewa lahum gare su bihi da shi in kanu salihin yanzu masu gaskiya jama'a muna tare da kowa in dai har sun ce suna da wani wanda sun kalamun ci, zai ɗauka musu ɗawainiya in alƙiyama ta tsaya zai tsallaka su zai shiga da su aljanna to su kamun shi akwai ƙarere ɗaya na ɗau shi gaba يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون يوم يكشف رانا لأكي كوراً يوى عن ساق اللي هو عبارة وانا عبارة عن شدة الأمر قتلنا الأمر يوم القيامة لنا القيامة للحساب والجزائي wato ana cewa kashe matal harba an sa ha. ko ba haka ba to wannan ranar alkiyama in al'amari ya kai ya kai kul yuqalu kashe matal harba an sa ya yaƙi ta kuraye da ƙwabrinta idan shadda al'amur idan ya tsananta fiya ciki wa yi du'auna ana kiransu ila sujudu zuwa ga sajada imtihanan don jarrabawa da imanin ga imanin su li'annahu la takalifa hunaka don babu aikin tilas in alkiyama ta tsaya aikin tilas ya kare da duniya amma don a jaraba imanin wanda ya ce lahira rufe sai a kira ya ake shi sajada fala ya sa'i na ba iyawa don mi tasiru zuhuruhum bayan su ta koma ɗabkan wahidan allo guda tsara sai ta koma allo guda babu magana tankwara a yi sajada jama'a in tsara ta koma kamar allo sajada na yiwuwa to haka za a yi musu wafila hadisi ya cikin hadisi manzon Allah ya kashi na saƙahu wannan hadisi yana daga cikin mutashabihatu ubangijinmu yana kuran yadda wato al'amuransa ko kuma ƙaurinsa kamar yadda an kace amma Allah shi sai da bai fa yazjuna wa yazidu lahu kullu mu'minin sai ya jira gare shi dukkanin mu'mini wa mu'minatin da mu'mina mace wa yabqa man kana yazjidu fi dunya riya'an wa sum'atan sai ya rage wanda ya zan cikin duniya shi na sajada don riya yana sajada don a san yana yi a je yana yi yazhab sai ya tahi sujudu lahu yi sajada fa yaquda zaharu sai bai ne ya koma labqan allo wahidan guda bai iyawa rawahu bukhari buhari ya rawaito shi an ce masu imani kowa ya sajira kowa tan kwara wanga ko sai shi bai ya koma allo ba magana sajira Allah tsare to ci gaba خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة أكا وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون خاشعة أبصارهم قلنا سابوا لتاي تروتو حال من دمير يدعون أي ذليلة تلك لا يرفعون باس إلى قاتا ترهقهم ذلا أسكي يالو لبيزو تكشعوا وقد كانوا يدعون سنو على كيران سعيد في الدنيا ila sujud zuwa ga sallah ko misali suna masu lahiya lahiya lusuki amma fala ya tuna ba zuwa to don haka nan lahira bone ya ci musu Allah tsare mu na'am فذرني ومن يكذب بهذا الحديث نعم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون الله يكي فذرني كبرني دعني برني ومن يكذب ده wanda ke karyata bi hadal hadisi ga wannan qur'ani sanastadrijuhum za mu kama su sannusan na huzu muna kama su kalilan kalilan kalan kalan mu musu irin kama akwai adadawa ni haisu la wallahi Allah zai ma ta lala kana ganin awa ka sha ji baka sha ba in aka kama ka wato babu kamun da za a yi ma wanda ya wannan nauyi Allah garin na'am wa umli lahum hmm. inna kaydi matid wa umli ina jinkirta wa lahum gare su amshi lahum ina jinkirta musu amma fa inni kama inna kaydi wallahi dibara ta matinin mai karfi ta shadidu matsalanci ta la yuda ku ba yawa da ita jama'a muna tare da kowa duk wanda kaga Allah ya ma ta lala ya baka dama duk inda ka so ka wantsala wanda kaka son duk kai kai ba abin da ka tare ka to wallahi ta lalata so aka sai ka gaba cika kayanka gaba dai a kamu guda kafa الله كريم نعم أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون إن كلا كلا باع كربا وكلا وعزي باع عمبا أم معنى أم إن لم النبي محمد تسألهم كاتم بيسنا ألا تبليغي رسالة أكا إيدي ساقوه ka tambaye su ajarin jinga su baka don ka yi musu wa'azu wahon min magarimin su biyan kakkarai wannan tare da ka aza musu min ma yau abin suke baka musu da ya nauyi gare su fala yi nuna ba su yi imani da zalika don haka shin koko cewa kai sai sun baka kuɗi sannan kai musu wa'azi yasa sun haƙi karɓar wa'azi. na'am أم عندهم الغيب فهم يكتبون أكوكو رشن كربا وعزي أكوي وتا كفا أم كوكو دي عندهم الغيب أكوي غيب تاريد سوا أي لو المحفوظ الذي فيه الغيب وان الغيب أتكيني ko sun le ko sun ga wani abu suna da wani alkawari ga ubangiji na cewa su yan aljanna cewa ba sai sun imani ba dalilin haka hum oh, wani shi suna rubutu minu gare shi ma abin suke fada wa yahkumu suna hukunci biyu da shi wa nuna sun ka wadatu an inda gaba da ilimin ka ko can so ka samu ilimi ba su bukatar naka wa ba'd an alqa alaihim hadhihi al bayan an jewa musu waɗanda tambayoyi li irshadin lahum don shirewa gare su wani tawbi don zargi wata kari da kwankwasa ala hukumi akan hukuncin su bigai da isnadi ilmi ilmin ba ta da jingira ga ilimi ba don ba a hukunci babu ilimi amara ta'ala nabiyahu sai annabi umurci manzonsa bitahammul da dauka jimriya wa sabri da hankuri hatta yati waqatu yurshidun har lokacin da har wakati shi zo wanda yake yurshidhumullahu Allah zai shirya su fihi ciki فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى إذ نادى وهو مكذوب واصبر كي أنقل يا محمد ألا تحمل أذاك أو مثل مثل أوكت تتموت عليك أن تتامن الله Allah ya ce ma Allah Muhammadu ka yi hankuri da hukumar rabbika ko kunce ubangijin ka fihim cikin su bil iman da imani la'annahum qad baka don haƙi don cewa suwa ya gabata an tashabbahu sun yi kama biyan sa bi ashabil bi ashabil jannati da mutanen gona Allah allati nan ta taquni bi isyanin sabar saban su sun ko Allah fanadimu sun kai da na sani alama farala bisa abin da su ya su kubuce min hum gare su sun maraja'u ila sannan sun dawo zuwa ga Allah wa sabbahu sun kai tazbihi ga Allah to waka zalika halaka haka nan mutanenka sai yarji'u za su dawo ko sabbihu Allah za su za su yi tazbihi ga Allah kai hankul da muka ce kai kai Annabi Muhammad wala takun kakkazabu ka sahibul huji kama ma abuci kihi an ta kai fil ladari wurin hasala wal ajra da gaugawa wane ne amma abuci kihi huwa yunusu alaihi salam yi la takun halaka halika ya zamo ka halihi kama halinsa au ta ko ka ta zamo ka qissati kama sa. izna da don annabi yunus alaihi salam ya kira da a ya kira rabu ubangijinsa huwa makazumun ko da ya kira yana cike da damuwa mamlu'an gamman yana cike da damuwa fi badan al-hut cikin kihi muna tare da kowa to kai annabi sallallahu alaihi wasallama kakka ta a abokin kifi don kaga annabi Yunus alaihi salam an ce haka saboda wakacin da Allah ya aiko shi ya gargadi ga al'ummarsa da yayi yayi su haƙi karba sai ce to shi bai zama cikin masu amalla dalilin haka sai hijira kwalawa sai kogi ya iske abin nan mallahi mai direban jirgin ruwa yan nemi a ƙetarar da shi ya hwala an ka ɗauke shi tun al'adar su wannan wuri yan an ka samu wanda bawan da ya gudano ya bar ubangijinsa to jirgin sai ya kai tsakiyar ruwa shi gwada akwai mai lahi ciki to in kuma an ka samu mai lahi da a ƙa'ida ko da shi mai lahi ya san kai ne ya tuma ya hwala ruwa shi shi halaka saura su wuce ko kuma iya kiya to akwai ƙuri'a sai a yi ƙuri'a duk wani ƙuri'a ta hwada ma to shi na kuma da jirgin nan don da a yi bunguli gaba ɗai kwamaci da shi ko kaka annabi hudu alaihi ya ga an saba ma mahalicinsa wanda ya sa shi gargadi sai ya gaba shi ban mutane ga shi ya zama lahiya ga rai sai kawai ya sai hada jirgi a tai da shi ketare shi shigo da shi basu ashe abin gada annabi su ayyun su alaihi salam yayi yayi yi irin nashi domin matsayi ne ga Allah bai kamata shi wannan siyasa an ba dama an kawo tsakiyar ruwa jirgi ya tuke ya tsaye bai gaba bai baya ga taguwa na bugun jirgi direban jirgi ya ce jama'a cikin jirgin da akwai wanda ya ɗauko magana don Allah wanda ya ɗauko magana shi hita ya fara a rodo Allah mu yi gaba annabi nusu na kogani shi na aka ce in bai hita ba to ƙuri'a na bayyana shi sai aka bi ƙuri'a sai ƙuri'a ta fara ga annabi nusu shi na ce o oh, to ni ina sai da jirgi aka ta yace to Allah ya kai kuraya sai dai soke cikin ruwa ko da ya soke cikin ruwa shi akwai irin mayan kiya hunga shi ko ya bude baki ne sai soke cikin ciki ne to bai ciwa shi ko sai ta so maganga yana cikin ciki yana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sai ki yi amali shi ai sai da ya jinya irin jinyar da ɗan ƙaramin kazar da uwa ta sakin ƙasa yau an ka ɗauko ruwan bokiti an ka jike shi ko ba gane ba mu ƙawar misali ƙaƙa zai jinya annabi yunus alaihi salam maka makazu to kaga nan an ce kakka zamo kama ma'abuci kiyi ko to amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba ce mai haka sai dai a ce masahabinsa sahib rasulullah ba a cewa rasulullah sahib abu huraira sai dai a ce abu huraira sahib rasulullah ba a ce rasulullah sahib abubakar sai dai a ce abubakar sahib rasulullah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 وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kamar yadda ake gani ana sauraro wannan karatu ne daga nan babban masallacin juma'a da yake tsohuwar mayanka a cikin garin birnin kebbi a jihar kebbi a najeriya wanda mufi a shek abdurrahman isa je ga yake gabatarwa tare da alaramansa Alhafi naziru abdullahi jega muna roƙon allah ya saka musu madan da alkhairi allah ya ba mu ikon aiki da abun da ake karantar da mu kamar da aka saba ga tambayoyi kamar haka wanda yake shine yake yin azumi yace bayan ya je ya kama ruwa sai ga wasu ruwa farare sun fito mishi kamar mani ya ce to mine menene matsayin azuminsa a wanda mani ya hito ma amma ba da gangan ba domin ya ce ya ta yi bauli sai ga wasu ruwa sun yi tomin harharu kamar mani to tun da shi da ka magana ka cewa kamar mani ba cewa ya ga wasu ruwa ba ɗai balle a wani ya fassara ba cewa kamar mani to ya haɗa ya kai sai ɗauki maniyin nan don haka in mani ya hito mutum kamar da ga muktasar halil in mani ya hito da ya damatin fikiri dawomar da tunani sai hito to inda ganganna to ban da ranku akwai kafara amma in ya zan al'ada ce ko ya yi dubi ko ya dawomar da dubi ga iyalinsa bai mani to sai swaba ma al'ada to wannan ranka ɗaya zai yi babu kafara alal mukhtar bisa ga abin da imamu lahami ya zaba to anan maganar da ya ga ruwa kamar mani wurin bauli shin kamin ya zo baulin nan akwai abin da ya gudana garai na tunani ko babu in babu to mu gudana zai in akwai shi ya jawo shi da gangan kuma yanzu an ce ya kamba jiki ne ya kiya to a wani tsauli zai kan fara don haka yanzu ranka guda za shi don ihada tun da ya ce kaman mani Allah ya gane da mu in ka duba sarsa shi na hamsin za a ga wannan kauli Allah ya gane da mu na'am wannan ce ita ce abokin zamanta ta yanke da ita gaba daya ce ko ta yi mata magana ba ta ansawa ko ta shiga wurinta ba ta hituwa ba dai masu gaisa hmm. ta ce ita kuma tana iya ƙoƙarinta wurin yi mata duk abin da ya kamata ta ce hada haihuwa ta yi amma ba ta zo ta yi mata barka ba ita abokin zaman ta ce ita kuma ganin wannan sai ita mata yanke da ita ta ce sai aka ce ai yin hakan da zina ta ce to da Allah malam menene gaskiyar maganar ne menene shawara akan wannan matsalan eh laifina ko ta yanke da keke ke zan zuwa kuna ina kwana ki mata sallama ko ta amsa oho ko ta amsa ba oho keke hitar daga gaba wasalamu Salamu kori juhu min alhijra idan mutum ya ɗauki gaba da kai in kai mai sallama ka hita kai daga gaba illa abin da an ka ce bai kamata maka doge don kayi sallamar yanzu ka bar mai magana kazan kai ba faduwa ba ko ba shi an yi zalunci ba kuma abin da ki yi mata ki doka don Allah ki in kina haka za ta dawo da kanta ta gane kina zuba mata haɗi ga kai wallahu wannan kusan tambaya biyu ne yace shin ko ya halatta wanda yake doke da azumi yana da rashin lafiya asama ya yi amfani da inhaler wannan kuma yace shine makoshin shi yake yawan bushewa idan yana azumi hmm. yace shin ko ya samu ya rinka jika makoshin da yawunsa a ah, wanda Allah a sama akai magana shi amfani da wannan abin da suka amfani shi shakawa ko yana da wani jiki da ka zuwa gaba koshi yana da ko eh iska ne yana kai ga ciki eh? Eh? yana kai ga ciki ko in ya zama ya zama dole in iska ne ka kai ga ciki bai kai ga wahan zanya akwai rangwame domin illar rashin lahiya amma in yana da jirgin kamar wani jiki wanda ke kai ga wahan zan ya zama kamar madadin abinci ko ruwa to wannan abin da aka sagar shi azu azumi sai samu yanayin da irin wannan abin bai damu na sai rama in kuma ya za haka abin yake to sai ya zama hukunci ne ɗai da mai salasal bauli ko salasal masi wajen alwalatai ba ta kwancewa sai shi sallah da ita kan Allah ya gane da mu mhm. cikin a to bai bata mai azumi bai bata mai azumi bai bata mai azumi Allah sauƙaƙe muna mhm. to shi wanga da yace yana kamata dora hada yawo a'a ai yawo inda suke illa ga mai azumi sai in ya tara su ga baki da ya tara su baki sun kai yawa kamar an kurɓa ruwa sai kwandal ya haɗi amma idan miyan kana da kaza kuwa kana izabin kana haɗi a babu komi awo ko ga sallah shi na aka magana sha ko ci in ka tara miyan sai da sun kai yawa sai ka haɗe so da kasan mutum ya kurɓa ruwa to na illa take Allah ya gane da mu na'am kuma insha Allah da akari da lokaci nan zamu dakata mana roƙon Allah sa saka malam da alkhairi kafin a rufe da addu'a akwai Alhaji Sanusi Jayewa Motors ya ɗauki nauyin sanya karatu na malam ke gabatarwa a jega a tashar mutane da za a sanya karatun da misalin karfe 6 na mareci zuwa karfe 7 karfe bakwai zuwa takwas na marece insha Allah muna roƙon Allah ya saka mishi da alkhairi bayan wannan akwai wata boye Allah daga jihar Adamawa ta ce tana neman malam da sauran jama'a su sanya ta cikin addu'a saboda tana da matsala na yawan wasu watsi tana neman Allah shi ya yi mata wata boye Allah ma ta aiko a rinka sa su cikin addu'a Allah ya ba su maza na gari da sauran marasa lafiya da suka aiko da masu bukatu daban-daban assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu

zauna da za ka yi izin sauran bani ana da taimake shi duka a yi kuma a yi nan mataimakarsa a jagorancin wannan da wani da an biyo ta alaka da wani dubararsa wani da ala da taimake shi duka a ba da aje ko wani da ala ba da yi ko aiwatarwa wanda ba a yi kuma ala da juya a da mai da a aje ta ainihin kuma sanya idan da aje da a kuma wannan جاء لما جاء يا الله القمر لا يمنع من أن أفعل بما الإيمان يا الله القمر على الكفاء فيقيمون فلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الحمد يسكن تمرك من شيئين ألا تفهم يا مسلم أن البشرى من القول الثاني إذا كان مسافر ولا تفهم هذه الحديث يا الله ربك الله يفهم سيدنا وانت بعد الله وسيدنا وسيدنا الله يمن بين الزوجي يا الله تنفع وتكون علما لنا ومداما يا الله تسعى في صلة الصلاة وسلم على الله أكن يا الله تبارك الرجل بلغته وقومه يكون من فائدة الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا على